والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وأصحابه ومن اتبع بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم sha takwas شعبان watan sha'aban a yau ga watan sha'aban hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da talatin ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya muna karan muna cikin karatun littafin jawami'ul fawaid fi tasirin ilmin nafi yau za mu tashi shafi na sha shidda ala sheikh ibn usaimin rahimahullah بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الشيخ ابن عثيمين الله يمسر هما يا شيء زكريا كان نجارا أما النبي زكريا يا كسر شيء كابنتا يعمل yana yin aikin kafinta ya kudu ujra ala zalik kuma yana karban lada akan wannan zai yi ma aikin kafinta ka biya shi wa hada yadullu ala anna al wal mihnata laysat nafqa wannan na nuna cewa lalle aiki da mihina mihina shi ne kamar profession aikin da mutum yake da kwarewa a kan shi wato ba na kasu bane shi ba na kasu bane a ce malami kafinta ne ko malami makanike ne ko malami injiniya ne ko malami likita ne wannan wani ci gaba ne ma an gane wani ko na'am ya annal anbiya alaihi salatu wassalam domin lalle annabawa amincin Allah shi tabbata a gare su kanu yumarisunaha Tun kasance suna gogayya da ita suna gogayya da aikin hannu domin su kare mutuncin kansu ko da a ce mutum ya je yana sallama da mutane ya yi sallama a gida ya ce kwana uku ban ci abinci ba ko ya yi sallama don Allah a taimaka mun za a kore ni a gidan haya ko a yi kaza za a yi kaza to gara a ce mutum ya dage ya ci da gumin shi an gano wannan to wannan ci da gumin yana yana kawo ma mai da'awa mutunci wala shakka anna hadha khairun min su'al an-nas babu shakka lalle wannan yafi alkhairi da roƙon mutane dan Allah wani bani kai sallama nan kai sallama a can tun mutum na ganin mutuncinka yana ganin ka wata rana sai dai ya tsaki ce wallahi malam wani ya matsa mu an gani. da an ka tambaye shi cikin farin ciki zai baka dama shi dan adam dabi'an shi bai san naci duk abin da zaka dinga cewa bani-bani-bani. to wata rana sai ya gaya ma cewa wai kai baka san cewa wahala nake nake samu ba kai ma ka ce ka wahala ka samu mana an gane ko in kuma yana jin nauyin ka haka din zai ringa zagin ka a gefe saboda in kana so ka kare mutuncin ka ya zama to baka da wani matsala tare da mutane to ka tsaya ka nemi gumunka. an gane ya zama to in mutum shi da kansa yayin nufin yayi ma aikin alkhairi to ai wannan zai yi maka ne da farin cikin sa tun da shi ya ga dama amma kai zaka ringa bin shi kana sallama da shi akwai matsala hatta inna rasul sallallahu alaihi wa sallam qala har ma lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la an ya'khudha ahadukum qismatan min hatab wato gara a ce dayan ku ya dauki dauri na ainihin kara ko dauri na ice ala zahrihi a bayan sa yayi dako a bayan sa mm, fa yabi'uha ya siyar da shi yani wa ya'khudhu ma kasaba minha khayrun lahu ya karbi abinda ya yi gwagwarmaya daga ciki ayu lahu min an yi shi ya fa alkhairi gare shi daga ya roƙi mutane atawu aw mana'uhu shin sun shi ko sun hana shi Sun ka roƙi mutane ko sun baka ko sun hana ka to mafi alkhairi gare ka ka je ka yi sana'a wala shakka anna hadha huwa al-khuluq as-sabil babu shakka lalle wannan shine fa dabi'a sababbe Allah ya qada al-insanu li ahadin cewa kada mutum ya kankan da kai zuwa ga wani wala yudilla lahu duk dai kada ya kaskantar da kai kada ya wulakanta kanshi a gaban a gaban shi bal ya'kulu min kasab yadihi a'a ya ringa ci daga aikin hannunsa min tijabatihi ya ringa ci daga kasuwancinsa ko sana'ansa ko nomansa Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce akharuna yuqatiluna fi sabilillah wasu mutane daban suna yaƙi fi sabilillah wa akharuna yadribuna fil ard ya kamata a kawo ko an samu matsala wajen yanayin abin nan wajen kawo aya ya kamata a cewa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna bi min fadlillah dan ce wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah wasu mutane daban ha yadribuna fil ardi suna yin sana'a suna tafiya a doron kasa yabtaguna min fadlillah suna nema daga falalan Allah ta hanyar sana'a ta hanyar kasuwanci sannan wasu mutane daban kuma suna yaƙi fi sabilillah نعم مسائل الجاهلية شر مسائل الجاهلية نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المسألة السابعة والثامنة والخمسون مسألة na hamsin da bakwai da hamsin da takwas. A taharifu. Wato karkatar da nassi. Walayyul alisinati fi kitabillah. Da karkatar da harshe a littafin Allah. Ga abin da Allah ya faɗa sai mutum ya lankwasar da harshe ya faɗi wani abu daban ba abin da Allah ta'ala ya faɗa ba misali. An gane? Shi layyul alisina. Kamar Allah ta'ala a cikin Alƙur'ani da ya ce wa ƙulu hiddatun. Ko? Wa ƙulu hiddatun. wa qulu iddatu yaghfir lakum khatayakum ko naghfir lakum khatayakum ku ce hiddatu ku ce mas'alatuna al'amarinmu mu shine ya Allah ka kankare mana zunubanmu. mu za mu gafarta muku kurakuran wa sanazidul muslimin to fa badala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila sai wa'annan da suka yi zalunci su ne yahudawa sai suka musanya magana wanda ba a gaya musu ba Allah ya ce wa ƙolo hiddatun ku ce ya Allah gafarta mana zunubanmu su kuma sai suka ce wa ƙolo hiddatun min shahira sai suna izgiri da abin suna cewa wato wayan alkama na sha'ir suna ta izgiri da maganan maimakon hiddatun sun game da shi hiddatun suka ƙara nunun to wannan shine layul arsina an gane wannan ko ne wanda al’allama ibn al-qayyim al-jawziya yake faɗa a cikin nuniya cewa umiral yahudu bi an yaqulu iddatun fa abaw wa qalu hiddatun li hawani wa kadhalika al-jahmi ila stawa fa abaw wa zada wa zada wa zada al-lama din qur'an nunu al-yahud wa lamu jahmi huma fi wahyi rabbil alamin za'idatan yace haka nan yahudawa an umurce su ce hiddatun sai suka kiyarda sai suka ce hiddatun saboda wulaƙanci saboda rena Allah subhanahu wata'ala wa kazalikal jahami haka nan shi ma shi dan aqidar jahamiya an ce yace istawa fa aba sai yake yarda wa zada lama sai ƙara lamun lin nukurani saboda inkari yace istaula maimakon istawa sai mai da shi istaula shine sai ce nunul yahud kaga nunun na yahudawa wa lamu jahami da lamun na yan jahamiya kuma za'ida tani fi wahayin rabbil arsh wayannan guda biyun duk ƙari ne a cikin wahayin ubangijin al'arshi wannan shine layul arsina karkatar da harshe ga abin da Allah ya faɗa sai ka faɗi wani abu daban domin kana da ilimi ko kana da salo na magana wa iyaz billah na'am asharhu sharhi tahriful kalimi amma wadi'ihi karkatar da magana daga inda yake huwa taghayyiru hurufihi shine a canza harufansa aw tarku amma ma'anahu ko kuma a juyar da shi daga ma'ana nan kamar ya kasa mana taharifi kala biyu akwai tahariful lafaz wal ma'ana akwai tahariful ma'ana dunan lafaz tahariful lafaz wal ma'ana shine a canza ma ayan qur'ani lafazi a cire wani wasali a sa wani wasali ko a cire wani harafi a sa wani harafi kamar yadda ainihin abdullahi dan imamu ahmad ya ruwaito cewa wasu daga cikin yan jahamiya sun ce wato inda Allah ta'ala yake faɗa a cikin alƙur'anin nan wa kallama Allahu Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa gayan magana Ka nan wajen Allah ne yi magana to su ƴan jahabiyya cikin aqidar su Allah baya magana in ka ce Allah yana magana maka yi ridda saboda ka jingina ma Allah ta'ala siffan halitta yaya za a yi halitta na magana kuma Allah na magana to shine yake cewa wanda suka yi wasali ne a zamanin sahabbai suka canza lafazin ba haka abin ya kamata ya zama ba ya kamata abin ya zama wa kallama Allah Musa taklima sai Musa ya zama shine mai shine fa'il wato Musa yayi magana da Allah matsar magana ba wai Allah bane yayi magana da Musa matsar magana wannan shine tahriful lafaz wal ma'ana kaga tunda an canza lafazin to ma'anan ma dole ya canza an gane ko to wannan kenan sannan akwai tahriful ma'ana dunan lafaz akwai canza ma'ana amma lafazin yana da yadda yake kamar yadda yan asha'ira suke yi yan asha'ira suna fassara ar-rahmanu alal arshi tawa Allah mai rahama akan al'arshi ne ya daidaita kaga suna karanta ayan yadda ayan yake ba ka canza shi amma wajen fassara sai su kwana an gane sun ce wannan istawa ma'anar shi istaula ba su goge ayan ba in za su yi tilawon ayan yadda za ka karanta haka za su karanta amma wajen ba shi ma'ana sai su ba istawa ma'anan istaula sai su ce Allah mai rahama ya rinjayi al'arshi Allah mai rahama ya rinjayi al'arshi an gane kaga wannan shine an canza ma'ana amma lafazin yana nan yadda yake ko da kuma yadda Allah ke cewa yadullahi fawqa aydihim sai ce ikon Allah sama da hannayensu ko ƙarfin Allah sama da hannayensu amma wajen tilawa suna karanta shi yadda ka karanta kai ma yadda layi ko ƙa'idin sai dai wajen fasara suke canza shi daga fasara na salaf wannan shi ne tahariful ma'ana dunan lafaz an gane wannan ko to duk wannan gaba ɗaya sifa ne nawa sifa ne na yahud duk mutumin da yake taharifi ya yi koyi ne da yahudawa a fatakma'una an yi nuna ku wa karkana fariqun minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma akaluhu wa hum ya'lamun shin kuna zamani za su yi imani da ku su yahudawa alhali ya kasance wasu bangare daga cikin su suna jin maganar Allah sannan sai su karkatar da shi bayan sun gane fikihunsa alhali suna sane an gane ku na'am ahlul kitabi min hirfatihim min qabita wato su ahlul kitabi musamman yahudawa daga cikin mummunan sana'ansu annahum yuharifuna al-kalima amma wadi'i lalle su suna karkatar da kalmomi daga inda suke imma bi taghayyiri al-fadhi imma da canza lafazansa imma bi taghayyiri ma'anihi ko kuma da canza ma'anoninsa ɗayan biyu kamar yadda na faɗa kenan imma da canza lafazin ko da canza ma'anoni da wannan suka canza a taura gaba ɗaya. ya zama to ba shine asalin a taura wanda Allah ya saukar ga Annabi Musa ba haka nan suka canza linjila har ya zama to ba ne asalin injila wanda aka saukar ga annabi isa ba asalin wayannan littattafai guda biyu Allah ya saukar da su ya ba da amanansu a hannun malamai an gani sai inda Allah ke cewa inna anzalna taurata fi hagu wa nur ya yahkumu hannun biyu na Lazina aslamu lil Lazina hadu wal rabbaniyun wal ahbar tufi zomin min kitabillah wa kanu alayhi shuhada wato su rabbaniyun da ahbar malaman su wato an ba su kiyaye littafi an ba su amana littafin Allah kuma sun kasance suna shaida akan haka amma sai suka canza shi fa badala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahu an gane wannan ko to suka canza da suka canza Allah ta'ala da ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah sai ya ki daukan Qur'ani ya bada amanar shi a hannun malamai sai Allah ya sai Allah ya dauki nauyin shi da kanshi zai tsara littafin shi da kanshi saboda yahudawa sun zo an ba su amana sun ci amana haka nan nasara to saboda haka alqur'ani littafi ne na karshen zamani wanda shi ake so a ci gaba da bi ila yawmil qiyama bai kamata irin matsalar da aka samu kan at-taura da injila ya faru gare shi ba sai Allah ta'ala ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu muka saukar da zikiri alqur'ani kuma lalle mu za mu tsare shi ba mu sanya amanar shi a hannun kowa ba a gani da kuke tunani da an sanya amanar shi a hannun mutane wallahi ko a Najeriya sai an canza Qur'ani ko ƴan Najeriya sai sun canza yanda ake samun miyagun aƙidu kala-kala da miyagun malamai wallahi wani sai ya goge wata aya ya rubuta abin da ya gara ma an gane wani ko wa iyaz billah na'am wa tafsiruhu bi ghairi tafsiri da kuma fassara Qur'ani ba tare da fassararsa ba wa kullu man hafaza kalam Allah Lallai, duk mutumin da ya karkatar da maganar Allah fa innahu ala mazhabi ahli jahiliya lalle shi yana kan mazhabin mutanen jahiliya yana kan mazhaba na yahud da nasara wa kullu ahli al wal mukhalifin lil islam dukkan ma abota barna da kuma masu saba wa musulunci min al-firaqi dhalla daga cikin kungiyoyi na bata al-muntasibati islam wa inda suke danganta kansu zuwa ga musulunci to hazifu nususa suna karkatar da nasi hmm. ga abin da Allah ya faɗa daban ko ga abin da manzo Allah ya faɗa daban sai su karkatar da shi zuwa ga biyan bukatar su hmm. lituwafiqa maqasidaha domin ya dace da ainihin manufarsu aw mazahibaha ko ya dace da ainihin mazhabansu sawa'un harrafu al-alfaz shin daidai ne sun karkatar da lafuzza aw harrasul ma'ani ko sun karkatar da ma'ana fassaruha bi ghairi tafsiriha suka fassara ta ba tare da tafsirin ta ba fa hada min miras ahli jahiliya wannan yana daga cikin gado na mutanen jahiliya wal wajibu al iman bima anzala Allah abin da yake wajibi hmm. shine imani da abin da Allah ya saukar bi alfazihi wa ma'anihi da lafuzzansa da ma'anansa hmm. wal amalu bi muqtada da yin aiki da abin da suke hukuntawa hmm. mutum yayi aiki da abin da lafuzza da ma'anan ke hukuntawa min ta taghayyirin ba tare da canzawa ba wata hayyifin ko karkatarwa hadha huwa alwajib wannan shi shine fa wajibi sawa'un wafaqa hawaka shin daidai ne ya dace da san ranka wa da kwadayinka aw huma. ko ya saba musu ko ya dace da san ranka ko bai dace ba ka tsaya ka ba abin da nasi ya zo da shi hmm. wal'ana ashabul mabadi al-khabitha a yanzu ma'abota manufofi miyagu wal mazahib al-batila ma'abota mazhabobi na barna yaluna a'naqan nususi suna lankwasa wuyan nafsi su shaƙe nafsi su lankwasa shi dole sai ya bar ra'ayinsu alwariyati sahihati an rasul nassin da zo daga manzon Allah nassi ingantacce daga manzon Allah sallallahu ويفسرونها بغير تفسيرها سيس فسر تبا تارد فسر تبا إذا عجزوا عن غدها إذا سكا جديها دقا تنكو إيسا إذا سنا سو سيرت سكا جايا كاكرا سيس مرد ويا الناس domin nan su yabi san ransu wa takdibiha in sun gagara ƙaryata ta wa hadi tariqatun min a ahli al-jahiliyya wannan hanya ne daga cikin hanyoyin mutanen jahiliya hmm. kenan idan an samu a wannan zamanin wani mutum yana yi to yi koyi da su dama annabi ya ce la tattabi unna sunana man kana qablakum da sandu za ku bi hanyoyin waɗanda suka zo gabanin su ne yahudawa da nasara wa min tara'iqil yahud kuma yana daga cikin hanyoyin yahudawa wal wajibu alal mu'mini an yahtarima kitab Allah eh abin da yake wajibi akan mu'mini shine ya mutunta littafin Allah kuma ya mutunta sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da su a lafazance da ma'anance akan abin da Allah yake nufi wa aradahu rasuluhu kuma manzansa yake nufi sallallahu alaihi wasallam nususa kada ya karkatar da nasoshi an ma'aniha daga ma'anoninsu kuma kada ya canza lafuzza amma daga abin da suka zo da shi bi ziyadatin aw naqsin da ainihin ƙari ko rage au dastin lil ko kuma ainihin su cusa wani barna a ciki su cusa wani barna a cikin sa wa iyaz na'am salik kenan fikiyo ya kashi kashi biyu akwai alfikihul asgar akwai alfikihul akbar wanne ne al wanne ne asgar tauhidi shine alfikihul akbar abu hanifa ya wallafa wani littafi kan aqida ya kira littafin da suna alfikihul akbar na fatan gani su shi ma malam sai ce mukaddima game da alfikihul akbar wato game da aqida shi kuma abin da ya shafi furu'a ana kiran shi alfikihul asgar shine koyar da sallah da azumi da zakka da aikin hajji da sauransu na'am نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد dukkan yabo sun tafi daga Allah allazi qad farada tauhidahu ala alwara na'am allazi qad farada ala wanda hakika ya fallanta tauhidin sa ga talikai wa wannan halif ana kiran shi aliful itlaq an kawo shi ne kawai dan a cika ainihin baiti na waƙe din dan a cika wazani amma asalin shi wa harrada alhamdulillah allazi qad farada tauhidahu ala alwara wa harrada amma sai aka ce qad farada tauhidahu ala alwara wa harrada ko dukkan yabo sun tabbata daga Allah wanda hakika ya fallanta tauhidinsa ga talikai kuma ya kwadaitar da su akan tauhidin kalamtisali amrihi ibadahu wa khassa bitawfiq man aradahu yau wa harrada ibadahu kenan na'am wa harrada ibadahu ya kwadaitar da bayinsa alam tisali amrihi akan bin umurninsa ya kwadaitar da bayinsa akan bin umurninsa wa khassa man aradahu wa khassa bitawfiq man aradahu wa khassa man aradahu bitawfiq yake banci wanda ya nufa da gamdakatar ya keɓanci wanda ya nufa da ainihin dacewa da ainihin gamdakatar na'am masalatu wassalamu takra ala nabiyyin ja'ana bil bushra na'am sanan tsira da aminci Allah tabbata a jere hmm. ala nabiyyin ga annabi ja'ana bil bushra hmm. wanda ya zo mana da albishir hmm. Muhammadin khairu nabiyyin ursila lil alamin rahmatan tafaddula na'am shine wane ne annabin da ya zo mana da bushra kamar kawai mai tambaya ya tambaya waye wannan annabi sai ce Muhammadin shine annabi Muhammad khairu nabiyyin ursila fiyayyan annabi da aka aiko lil alamin zuwa ga talikai rahmatan domin rahama tafaddulan domin falala kuma Allah ya aiko manzo Allah domin rahama domin falala wannan raddi kenan ga mutazila suka mutazilawa a cikin akidunsu suna ganin aiko manzanni wajibi ne an gane ku aiko manzanni wajibi ne wannan wajen sai malam ya nuna aiko manzanni rahama ne Allah ganin daman Allah ne ba mai tilasta ma Allah in ka ce wajibi ne wane ne yake wajabta ma Allah eh Allah ta'ala fa'alu lima yurid ne Allah mai aikata abin da ya ga dama to kai kuma sai ka nuna cewa dole ne Allah ya aiko manzo in ka ce dole ne ya aiko manzo in bai aiko ba wa iyaz billah kenan yayi laifi kenan an gane wannan ko babu wani abu da yake wajibi akan Allah daga cikin siffar Allah fa'alul lima yurid Allah mai aikata abin da ya ga dama ne saboda ka aiko manzanni ganin dama ne na Allah an gani. Allah ya ce ma annabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil ba mu aiko ka ba sai domin rahama ga talikai ba wai domin aiko ka ya zama dole a kanmu ba ne. an fahimci wannan ayi wal ali wa sahbi wa atba'i bai huda bi addi ma'lumati rabbi abada da alayensa da kuma da sahabbansa wato mutanen gidansa da kuma sahabbansa an ce mutanen gidan annabi sallallahu akwai matan manzo sallallahu alaihi wasallam sannan akwai wato ali aliyu alu akilu alu jafar alu abbas da, da matan annabi da, da aliyu da iyalansa da akilu da iyalansa da jafar wato alu akil da alu jafar da alu abbas an gano wani ku wayannan su ake kira ahlul bait da kuma sahabbai to kowa ya san ma'anar sahabbai shine duk wanda ya gamu da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi imani da shi kuma ya mutu akan haka Duk mutum ya gamu da annabi yayi imani da shi kuma ya mutu akan imani wannan sahabi ne da alayensa da sahabbansa wa atba'il huda da kuma mabiya mabiya sahabbai mabiya na shari'a su ne tabi'ai su ne tabi'ai bi addi ma'lumati rabbi abada wato gurgurdan lissafin wato ilimin ubangiji na har abada waye san iya yawan ilimin ubangiji aga babu wanda ya san iya yawa to ya ce yana yin salati gwargwadon yawan ilimin ubangiji kenan salatin da ba shi da iyaka kenan eh نعم حد القاطع بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الفرق بين والاتباع bambanci tsakanin takalidi da kuma ittiba hmm. at-taqlidu kama shi takalidi kamar yadda gabatar huwa al-amalu bi qawli man shine yin aiki da maganan wanda maganan daga cikin hujjoji bane hmm. kai aiki da maganan mutumin da maganan sa ba ɗaya daga cikin hujjoji bane hmm. wanne ne ɗaya daga cikin hujjoji sunna wal ijma wal qiyas to duk mutumin da maganarsa ba ɗaya daga cikin hujjoji bane sai ka rike maganar shi kam to kai takalidi bila hujja ba tare da hujja ba ba tare da hujja daga gare ta ba falaita hujju ila kitabi wa sunnati wal ijma'i minhu komawa zuwa ga alqur'ani da sunna da ijma'i ba shi daga cikin takalidi idan mutum ya koma zuwa alqur'ani ko ya koma zuwa ga sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam ko ya koma zuwa ga ijma'i ba a cewa ya yi taqlidi da anna kullu wahidin min hadhihi ihda al-hujjat domin kowane ɗaya daga cikin wayannan ɗaya daga cikin hujjoji ne fa kullu min ittiba'i fa kullum man ittaba wahidan min al-a'imma duk wanda ya bi ɗaya daga cikin imamai bila hujjati min al-kitabi was sunna wal ijma' eh mutum ya bi Abu Hanifa ya bi Imam Malik ya bi Imam Shafi ya bi Imam Ahmad ko ɗaya daga cikin a'immai ko Dawud az-Zahiri an gane duk wanda ya bi ɗaya daga cikin a'imma ba tare da hujja ba daga cikin kitabu sunna da ijma da qiyasi fa huwa muqallidun wannan muqallidi ne li anna qawla haula min ihda al-hujaj domin maganan wa'annan ba shi daga cikin ɗaya daga cikin hujjoji hmm, kama qala al-imam ahmad eh yanan kuskure ne mai cewa qala malik hujja ne qala malik ba hujja bane sai idan an san me malik ya dogara da shi idan malik ya faɗi magana sai an san menene madogaransa in ba a san menene madogaransa ba sai ka rike magana kawai ka bi sunanka mai makauniyar biyayya an gane ku na'am na'am qala al-imam ahmad al-imam ahmad yana cewa la tuqallidni kada kai takalidi da ni wala tuqallid malikan kada kai takalidi da malik wa tawriya ko tawri wala al-awza'iyya ko awza'i wa khud min haythu aqad wato ka daga inda suka rika a ina suka rika daga cikin kitab da sunna a gani kenan ka wato kada ka zo ka rike maganar su sai ka san hujjojin su a gani nan ba ana nufin ka zama to mushtahidi dole ba ai ba zai yi kowa ya zama mushtahidi ba to menene ma'anar wa khudh min haythu akazu akwai abin da kira wato al-ijtihad at-tanqihi shi al-ijtihad at-tanqihi shine kai ba mushtahidi bane amma kai dalibin ilimi ne wanda wanda ka kai matakin da za ka iya sauraron maganganun malamai ga abin da imam malik ya faɗa ga abin da abu hanifa ya faɗa ga hujjojin kowa za ka iya rinjayar da wanda ya sarfi to wannan ya halatta an gane an ba da dama idan malaman mu suka yi jayayya sai ka duba menene hujjan wannan wannan ya kafa hujja da hadisi da ifi wannan ya kafa hujja da ayan qur'ani da kuma hadisi sahihi kaga nan suka tace kai tankade da riya a cikin wayannan wancan da ya kafa hujja da hadisi da ifi hujjar mai rauni ne wannan kuma ya kafa hujja da ayan qur'ani da hadisi ingantacce kaga kuma hujjar shi da ya kafa ya kafa hujja da hadisin inda ya dace kaga shikenan sai ka rinjayar ai shine allazina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana an fahimci wannan ko kaga da kuma abin da malamai ke cewa ka'ida na ahlus sunna cewa wa maktalafa fihi al-a'imma aw ghayruhum fa marji'uhu ila al-kitabi was sunnah fa ma kama bihi dalil qubila an gani, abinda malaman mu kai sabani akan shi malaman mujtahidai makoman mace zuwa kitabu sunna to shin sai kowa ya zama mujtahidi irin su babu wanda ya shakanta wannan ma dama kana da ilimi daidai gurgudu da zaka iya gane nusus eh wannan nasin qur'ani ya kawo wannan hadisi ne wannan hadisi ya inganta wannan bai inganta ba wannan ya kawo hujja da hadisi wannan ya kawo kiyasi yanzu in wannan ya kawo hujja da hadisi sahihi wannan bai da hadisi zai kawo kiyasi wanda za ka mu hujjar shi kaga sai ka rinja yadda wanda yake da hadisi kamar mai kiyasi an gane da wannan cewa wahal ma wujudul bahri yafi tayammumu liman laysa ma'dudul liman laysa ma'zurul ladha fuqa ha'ihi wahal ma wujudul bahr yafi tayammumu shin tare da samun teku ga teku nan shin yana isa mutum ya taimama ga wanda ba shi da uzuri a wajen malaman fiƙi ga kekunan sai yi kiyama to ga hujja na kitabu wasu sunna sai yi kiyasi to kaga ashe da zaran mutum ya ga imam wane kiyasi yayi imam wane ya kafa hujja da kitabu wasu sunna an gane ingantacce kawai kai sai ka rinja da wanda ya kafa hujja da wannan to irin wannan ishtihadin wato ba sai mutum ya kai kololuwa wajen ishtihadi ba an gane wannan ko manya-manyan malamai suna yin haka sai ga malami ya duba dalilan kowane malami sai ya rinjayar wannan ya halatta na'am Na wa qala aidan kuma ya ce kuma min qillati fiqhi ar-rajul daga cikin karancin fiqhin mutum an yuqallida dinahu rijala wato ya rata ya addinin shi ga mazaji yana cikin karancin fahimtar mutum ya zama to muqallidi ba ruwan shi da nassin qur'ani ba ruwan shi da hadisi kawai zai ce qala abu hanifa ko qala malik kawai shi an gani shi yana jin haushi maka ce mai ƙala rasulullah kana cewa ƙala rasulullah ce kaga kaga masu kawo mutunan kenan kaga masu fara da malaman biyu to kai kuma ya sunan ka bai fara da manzo Allah kenan a ah, da kai an ce ƙala rasulullah ka ce kaga masu fara da malaman biyu to kuma kai din nan da ka ce ƙala imamu ahmad ƙala abu hanifa to kai kuma bai fara da manzo Allah kenan kai to da mai fada da malaman biyu, da mai fada da manzan Allah wanne wanne ne fadawa cikin hadari wanne ne jini shi ya halatta <laughs> na a ah, kultu sai na ce inna qawlal ghayri la yutlaqu illa ala ijtihadihi lalle magana wani ba a wawaita shi sai dai akan ijtihadin sa in an ce magana Abu Hanifa ana nufin ijtihadin Abu Hanifa magana Malik ijtihadin Malik amma idan ta kallama bil hujja wal burhan amma idan yayi magana da hujja da dalilai هذا لا تسمى تقليدا wannan ba a kiran shi taqlidi bal wattiba wannan shine ittiba in ya kawo hujjoji da dalilai sai ka dogara da maganar shi to ka bu hujja ne ba kai taqlidi bane eh na'am al-muqaddimatu al-hizbiyya lil jama'ati al-azhariyya na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آه، وإحرام المرأة في وجهها واتو حرما حرما نعم مجي أتكم فسكن تني وقفيها فقط دكما تعفكن تكوي رجل كمرا إيه؟ لبس الخاتم ويهرم عليه لبس الخاتم yana haramta ga namiji ya sanya zobe haramun ne ga namiji in yana aikin hajji ya sanya zobe na'am wa ihramu mar'ati fi wajhiha wa kaffaiha faqat wato haramin haramin mace a cikin fuskanta ne da tafukanta kawai wato in an ce haraminta ihram ɗinta shine wurin da ya haramta ta bayyana a wurin da ya haramta ta rufe ina ne ya haramta mace ta rufe fuskanta da tafukan hannayenta haramun ne ta dinki ta sa wannan niqabin in tana aikin haji haramun ne ta bar ta rufe tafukan ta tana aikin haji ta sa kufaz kufazain a gani nan ne kawai ya haramta ta rufe walaha an tasdula ala wajhiha tawban wato ta samu ta saki tufafi akan fuskanta za ta iya sakin tufafi a ina a fuskanta an gane ku ajili sifiri saboda sutura na wato shi abin da yake nufi irin matan nan ce kyakkyawa wanda kila za ta ringa ɗaukar hankulan mutane sai kawai ta samu wadda wani kyalle sai ta sake shi haka ba wai ta ɗinka shi bane an gane domin sutura to wannan ta samu ta yi haka amma ba dole bane ba cewa yi walaha ba wai alaiha ba in ta ga dama sai ta bar fuskan haka in ka kalla laifin ka ne dan Allah kai ne ya wajabtawa ka rinsa ido wa qul mu'minina ya yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ka gaya wa mu'minai maza ya rasulullah su rinsa ido daga kallon haram tsare farjin su an gane su ma mata ka ce musu me wa qul mu'minat ya yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna ka gaya wa mu'mine mata su rinsa su daga kallon haram su tsare farjin su kowanne an ba shi wannan umurnin a kaga wannan aya ya nuna kai ne aka wajabta ma in ka ga mace kyakkyawa ta dauke ma hankali kace subhanallah ka kautar da fuskanka ba wai ka saki idan ka kai ta kallon ta sai ka bace ba ita ma ba a ba ta dama sai ta kallon ta sai ka bace ba misali an gane wannan ko amma in ta ga dama ta taimake ka in ta ga dama ta samu ta saki a fuskanta ta saki tufafi domin sutura ba dole bane ah. an gane domin fuskan mace da tafin hannunta ba al'aura ba ne wannan shi ne mazhabin malikiya almar'atu ha aura illa wajaha wa ha, mace gabaki ɗayanta al'aura ne sai dai fuskanta da tafukan hannayenta a cikin mudawana fatawa maliki ce a cikin sallah da wajen sallah gaba ɗaya eh na'am wala ibratin kada ta ɗinka shi da allura wani hawiha eh kada ta shi da allura shi wannan niqabin ya zama to niqabin ya haɗe da hijabu kata dinka shi kawai ta sake shi ne inda za ta iya ɗagawa ko abin da ya kama da allura na'am wa yahrumu 'ala al-mughrim mas'ibin yana haramta ga mai harama da aikin haji shafan turare ya alaku bil jasad turaren da ke mannewa a jiki ya ta kamshi wa sauri da wanda yake likewa a cikin tufafi kalmiski kamar almiski wal ambar da ambar wa da hannu ra'asi da man kai man da ake shafawa a kai duk an hana wa taqlimu zufrin da yanke aka akaifa wa ibanatu sha'rin da kuma yanke gashi hmm. wal jima'u da yin jima'i da haramun ne yin jima'i ana aikin haki. Hmm. wa muqaddimatu da kuma muqaddimat na jima'i wato abubuwan da ake fara yi kafin a yi jima'i kamar runguma da kuma zumbanta hmm. wa yaqsudu al-hajj bil jima' aikin haji yana baci da saduwa in waka qabla al-wuqufi saduwa ko ta hanyar aure ko ta hanyar zina in ya auku kafin tsayuwan arfa aw ba'dahu qabla tawaf al-ifada kuma bayan tsayuwan arfa kafin tawaf al mu iya saki iyalinsa aikin haji ya bashi wa rami jamrat al-aqaba fi yawm an-nahr eh kafin tawaf al da kuma jifan jamrat al a ranar sallah ko kafin ranar sallah ما ينقذ نعم عن أنس قال صلى الله رسول الله فقلت أنا ويتيم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أنس رضي الله عنه قال أنكر أودك أنس Allah ya ƙara masa yadda ya ce Sallah rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yi sallah fa kuntu ana wa yatimun khalfahu sai na tsaya ni da wani maraya a bayansa wa ummu sulaimin khalfana ita kuma ummu sulaim yi sallah a bayan mu muttafaqun alaihi wallafazu lil bukhari to wannan hadisi bai karanta da mu Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yi sallah sai na tsaya ni da wani maraya a bayansa to menene hikiman kiran shi maraya hikiman kiran shi maraya dan ya nuna ma bai balaga ba don ba a kiran yaro maraya in ya balaga an gari kamar yadda mata za ga mace ta arba'in da wani abu take ko oh, kuwa yau ni mareniya an gane wai ita mareniya ce ta, kina shekara arba'in da wani abu sai ki zan mareniya tana fa shekara arba'in da wani babanta ya rasu sai da dinga kuka tana wai na an gan ne ake ta <laughs> haka mutum baya zama maraya har sai ya zama to karami wanda bai balaga ba to kenan cikin wannan hadisin akwai halaccin wato hada sahu da karamin yaro dama idan kai kadai ne za ka tsaya a gefen damar liman idan ku biyu ne za ku koma bayan liman na in mun ce ku ko da kai da karamin yaro ne mai yau. yaro mai yaro wanda yake iya mai hankali wanda in an fara sallan ba zai ga ana buga kwallo ya gure maka ba an gane wannan ku in an fara sallah zai tsaya a yi sallan nan daga farko har ƙarshe a gama da shi an gane wani wasa ba zai ɗauke mishi hankali ba wasu ba in yaro ya mallaki hankalinsa za ka iya tsayawa sau tare da shi amma in ƙaramin yaro ne wanda ƙanƙantar ya yi yawa bai mallaki hankali ba kawai ka tsaya a gefen damar liman hadda yaron Hadda yaron misali an gane sai ce ka kumtu ana wa yatimun kalfahu sannan idan mace ce fa ita mace na ta tsaya za ta yi sahu tare da mu ne za ta yi sahu ne a bayan mu za ta yi sahu a bayan mu ko da ni kadai ne ni kadai ina gefen damar liman ita kuma tana bayana an gane shin mace na iya sahu da mijinta in za su yi sallah su biyu mijin zai yi sallah sai da su zai a gefen damansa ya halatta bai halatta ba ko amma idan ta yi haka ba sai aka yi sallah kuma aka yi sallah lami lafiya ba abin da ya faru sallah ta yi amma an yi abin da ba a so ko an yi makarushi an fahimci wannan ko to ya hukunce in mutum ya tsaya a gefen hagun liman shi kadai gefen hagun liman ya tsaya bai tsaya gefen dama ba sallah ta yi sallah ta yi sai an yi makaruhi saboda duk wannan gaba ɗaya ba umarni bane daga manzan Allah aiki ne aikin manzan Allah a wajen malaman usulul fiqi yana hukunta al-istihbab kenan mustahab mustahabi ne tsayawa a gefen daman liman na'am na'am wa an abi bakra radiyallahu anhu an karbo daga abi bakara Allah ya kara musu yarda annahu intaha ila nabi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa raqi lalle abu bakara ya kai wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yana ruku'u faraka qabala an yasila ila safi sai yayi ruku'u kafin ya sadu zuwa ga sahu shi Abubakar hmm. yayi ruku'u kafin ya sadu zuwa ga sahu ya halatta in ka ga liman zai yi ruku'u kai kana nesa zaka iya yin ruku'u kafin ka shiga sahu to wannan shine abin da Abubakar yayi sai yayi ruku'u kafin saduwa zuwa ga sahu qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bayan an idar da sallah sai ya zo ya samu annabi ya gaya wa annabi cewa ya rasulullah na yi ruku kafin saduwa zuwa ga sahu yaya sallata sai manzo Allah ya ce masa zadaka Allahu hirsan wala ta'u Allah ya ƙara ma kwaɗayi Allah ya ƙara ma kwaɗayin lada wala ta'ud kada ka saki an gane kada ka sake mai malamai sun yi sabani zadaka Allahu hirsan Allah ya ƙara ma kwaɗayi lalle kana son samun jirgi sai manzo Allah ya yabe shi bai kushe masa ba lalle kana kwaɗayin samun jam'i Allah ya ƙara maka kwaɗayi amma kada ka ƙara yi kada ƙara yi me wasu ka ce kada ka ƙara yin ruku'u a bayan sauri sai ka shiga sauri wasu ka ce a'a kada ka ƙara yin gudu an gane ya ga an yi ruku'u sai ya yi sauri da sauri da gaggawa ya shiga sauri to Allah ya ƙara maka kwaɗayi kada ka ƙara yin gaggawa ina fatan gane wannan to wanne ne daga ciki to malamai sun yi gwajin fahimta sannan akwai masu ganin ma cewa wannan wala ta'ud ba wala ta'ud bane za da kallahu hirsan wala ta'adu Allah ya ƙara maka kwaɗayi wala ta'adu daga ada ya adu an gane kada ƙara yin sukuwa kada ƙara yin gudu domin abu hure da gudu ya yi ya shiga sau don baya so raka ta kubuce masa an abubakar al'amfari to sai annabi ya ce mai wala ta'adu kada ƙara yin gaggawa kenan kuma ka ɗauki wala ta adu manzo Allah bai masa inkarin ruku'u da yayi a bayan sahu ba an gane bai masa inkarin ruku'u a bayan sahu ba to ya hukuncin ruku'u a bayan sahu ya hukuncin sallah a bayan sahu za mu karanta wani hadisi wanda wanda nake cewa la salata li munfaridin khalfa sawf babu sallah ga mutumin da ya ware kanshi a bayan sahu shi kadai bai shiga cikin sahu bai da sallah to shi abun bakara shi kadai ne a bayan sahu kuma gashi sahu bai cika ba sai yayi ruku kafin ya cimma sahu yaya sallan shi an gane wannan ko to kaga tunda manzo Allah ya ce zadaka Allahu hirsan sai ce wala ta'du kada kai gaggawa kenan wannan ruku'un da yayi kafin ya kai sahu ba matsala ya halatta in ka zo ka ga liman yayi ruku'u kana ganin a ga raka'a zai ce ma za ka iya yin ruku a bayan sahu amma kuma daga bayan sai ka mi ka shiga sahu in ka yi ruku a bayan sahu sai ka rarrafo ka shiga sahu an gane ba wai mutum ya tabbata a haka har a hira da sallah ba idan mutum ya tabbata a haka har aka hira da sallah ba shi da sallah an gane wannan ko to abin da ya fi inganci a cikin ruwaya guda uku akwai wala ta'ud akwai wala ta'adu, akwai wala tu'id Allah ya ƙara maka kwaɗayi kada ka sake sallah wala tu'id akwai kuma wala ta'adu, kada ka yi gaggawa akwai wala wala ta'ud kada ka sake abin da ka yi kada ka sake abin da ka yi to nan kada ka sake abin da ka yi din da menene shi an gane wannan ko kaga cikin wannan hadisin manzo Allah ya hana Abu Bakara daga yin gaggawa domin gaggawa yana kore natsuwa yana kore natsuwa na jiki da natsuwa na zuciya saboda abin da ya inganta a cikin bukhari da muslim manzo sallallahu alaihi na cewa idza sami'tumul iqama famshu wa alaikumus sakina wal waqara idan kun ji iqama ku yi tafiya alhali kuna da natsuwa na jiki da natsuwa na zuciya fa ma adraktum fasallu fa ma fatakum fa abinda kuka riska ku sallata abinda ya kubuce muku ba ku cika kaga nan wajen manzo Allah yayi hani da babban murya cewa idan kun ji ikama ku yi tafiya alhali kuna cikin natsuwa na jiki da natsuwa na zuciya kada mutum ya gaggawa to saboda haka wannan wala ta'ud din nan kada ka ƙara maimaita gaggawan da kai din nan an gane ibn al-qayyim yana faɗa a cikin bada'i fawaid yana cewa qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam ga abi la la ta'ad shi ya zabi la ta'ad yace hayo ne an su sa'i hali ne daga tsananin gaggawa an gane ko abin da yake mustahabi shiga cikin sallah shiga cikin sallah akan duk halin da mutum ya samu liman in ka ga liman yana cikin ruku kai ma kai ruku ga liman yana cikin sujada sujada Ka ga liman na zaman tahiya zaman tahiya kaga abubakar ya zo ya tarar da Annabi cikin halin mai halin ruku shi ma sai me mai yayi ruku kaga akwai kuskure da wasu ke yi ta san ga liman yana ta giya sai su miƙe su ce sai sai liman ya zo ya tar da su a sai kuskure ne wannan kawai an ga liman na zama giya kai ma zauna kai giya shine ma'ana fa ma adraktu fasal wa ma fata kun fa atimu an gane ku cewa da yayi wala ta'adu al-hafiz ibn hajar a cikin fatawul bari shi kuma ya ce gabatnahu fi jami'ir riwayat bi fatai awwalihi yace mun wasalce shi a cikin dukkan ruwaya da fatahan na farko wa dhammil ayn min al min al aus da dhamma na aynun ah, din me kenan wala ta'ud an gani bi fatai ji wa dhammil ayn min al aus ada yaudu audan kada ka sake abin da kai to sai ce sai ya kafa hujja da wannan akan mustahabbancin wato wanda ya shigo cikin sallah ya dace da liman a cikin duk halin da ya samu liman a kansa hakika umarni ya zo sarihan a cikin sunan Sa'id bin Mansur a cikin sunan na Sa'id bin Mansur daga ruwayar Abdul Aziz bin Rafi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man wajada ni qa'iman aw ausa gidan sajidan falyakum ma'i ala al-hal ana alaiha duk wanda ya same ni a tsaye ko cikin ruku ko cikin sujada to ya kasance cikin halin da ya same ni akan ta kawai a cikin ruwayar Turmuzi ya karɓo misalin daga Aliyu da Mu'adh bin Jabal marfu'an amma a cikin isnadin shi akwai da akwai rauni sai da cewa wannan rauni yana injibari da hanyar Sa'id bin Mansur wanda aka ambata sai ya zama to Hassan Ligairi to amma magana Ibn hadar a cikin Fatawul Bari cewa wala ta'ud shi aka yi dauka ai wala ta'ud ila ma sana'ata min sai shadid thumma ruku'i duna sawf thumma min mashi ila sawf sai ce kada ka ƙara maimaita abin da ka aikata na ainihin gaggawa mai tsanani sannan ruku kuma bayan sahu kai ruku ba kai sahu ba sannan kuma tafiya daga sahu kai yau tafiya ka shiga cikin sahu kada ƙara yin haka yaya yaya wannan maganar yaya abubuwa guda uku ne ibn hajar ya fara kada ka ƙara yin gaggawa zuwa ga sahu kada ka ƙara yin ruku baka shiga cikin sahu ba sannan kuma kaka zo daga can bayan sahu ka shigo cikin sahu yace wannan shine wala ut? to wannan magana fihi ma fihi an gane wannan ko musamman ma ya inganta daga Abdullahi bin Zubair as-Sahabi ya faɗa akan munbari cewa idza dakala ahadukum al-masjid an nasu ruku'un falyarka hina yadkhul thumma liyatibba raki'an hatta yadkhul fi saf cewa idan dayan ku ya shiga masallaci alhali mutane suna ruku'u yayi ruku'u lokacin da ya shiga sannan ya rarrafa ya shiga sahu a cikin ruku'u yana cikin halin ruku'u ya shiga cikin sahu sannan sai ya yi ruku'u a lokacin da ya shiga hatta ya da kula fi har sai ya shiga cikin sahu fa zalika a sunna yin haka sunna ne wato abinda abubakar ya aikata sunna ne in ji in zuwa, in ji abdullahi bin zubair in ka ga liman ya yi ruku kai kana bayan sau ka yi ruku a bayan sau ko da kai kaɗai ne sannan ka shigo yin haka ɗin sunna ne ibn kuzaima ya ruwaito da sanadi sahihi kuma hadisin na da shawahid kaga da wannan kenan wato hani daga yin ruku'u duna sof ya fita daga ciki ya halatta wannan ya halatta a ruku bayan sahu sannan ya halatta a shiga cikin sahu daga baya kenan wa'annan manganu guda biyu da ibn hajar ya fito da ya faɗa ba samu shiga ba yanzu me ya rage gaggawa to wannan gaggawa din ya zo cikin ruwaya na imamu dahawi a cikin ma'anil asar. yana cewa jitu wa rasulullahi raki'un ji Abu Bakara nazo alhali manzo Allah yana ruku'u wa qad hafazani nafas alhali numfashi ya kama ni yana ta numfashi me kene nuna yayi gaggawa yace numfashi ya kunke ni to a cikin wata ruwaya fil musnad wa huwa yuhdir alhali yana yana sukuwa yana gudu yuridu an yudrika raka'a yana so ya raka a din ku fahimci wannan ko to wannan shine abin da ya faru kaga shine hujja akan cewa manzo Allah bai masa inkarin wannan ruku'un da yayi ba a bayan sahu bai masa inkarin shigowansa ba abin da ya masa inkari wannan gaggawan da yayi saboda haka wannan shine abin da ya inganta a wajen malamai Allahu a'lam kenan wani lafazi ya kamata a yi amfani da shi zadaka Allahu hirsan wala wala ta'ab ya fi zama sahi in ko ka ɗauki wala ta'ud suka ce to wala ta'ud ilal jari kada ƙara maimaita wannan gudun da kai shikenan kawai ya halatta ka ce wala ta'ud amma kaka ƙara maimaita mai wannan gaggawan da kai shikenan Allahu a'lam mana Allah ya saka kada na ɗaya zai fada game da rufe karatu yau kamar da muka ce za mu ji alamin tauhidi da Allah ba mu da taɓa yin ba tare da mun gani ba su waje ba amma dai gaskiya mun san shi haka kuma abubuwa yawa don girman Allah Eh, tuwon girma shi a kullum biyan shi nama ne mun sani cewa eh, kyautatawa ba ta da wani sakamako ne kyautatawa kamar haka to kamar da muka saba duk gwamnati ramadan haka muna kan ba da taimako mai dan kauri domin mu kyautata mu lama abin da aka mana ainihin karatu misali gwargwadon abin da za mu iya yi don girman Allah za a kewaya da robobin nan kamar da muka saba yau ba irin wancan sadaka ba ne da shaitan ke cire masa sauki don Allah yau sadaka ce mai kauri za a yi wa da ranar alhamis don girman Allah in mutum bai shirya bai ma ya rike canje shi ranar alhamis ya zo ya kawo don Allah zai girma a gaskiya don Allah kawai ne ya sa mana naira biyar ko goma mutum ya tara ne ko goma don Allah sadaka mai kauri don Allah za ka iya bada wa yau ka bada gobe Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu mutunta abin da ya kamata amma na fa na manta ne ban tambaye su shek malam nura ba da ya mutu ko ne menene na ya kamata yadda muka saba gaskiya da sauransu ta Allah Allah ta raka a kauri ga Allah. malam kafin su gama kewayawa tambayoyi ne muka dan kwada biyu ko uku. Ba zai samu bai bai soci hankalin mutane ba. Wani zai yi niyyar tambaya yana da kuɗi a hannun shi. Yana zai manta ba kuma mai da shi a biyu. Bari mu ci gaba da na gama matsala. A kan turare su dan gama zagayawa. Don Allah kada. Da Allah kuma aka yi sa ashirin da ɗan kaurin da roba. Allah da Allah a ɗan yi shirya. sallah ba abun wanda za a yi mutane da sai ma cikin zai ba da daidai kuri ko gaskiya mutum gida ayyuka a gwamnati da da a wata jiha ce aka sannan ba ta tunda ba to sai wajen biyan ministry da aka ya sai ta turo musu a lati rim sai suka da suka zauna da ita hukuma cewa an yi kuskure to sai hukuma ta nuna musu tsakani da Allah a matsayin na kwararru a wannan aiki in da ta za su da zai mutu da yanki ko ban zargi ba kila ba ya sanadiyar wanda ayyukan sai dai kawai abin da za a yi a yi kashe guda ba shi ba wa Allah ce ba za a wannan ki tabbatin da alajira za ta kare shi sai ce ba za a yi haka ba to shi ne ka wanda tun kan ta ce zai tafi da kuɗin to aka tafi da kuɗin hayyin tsawon shekara su dai da su bai wayi kuɗin ba saboda kare aikin su su kuma tsoron Allah ya hana su tafi kuɗin shi ne suke tambaya su nemi wani aikin da ba a ba su ba a jihar su yi ko hanya ko ko ya za su yi ba za a ci wannan kuɗin ba. Sai to gaskiya kamar yadda suka yi tunani sun yi tunani mai kyau. In sun ba wa yannan mutane aka yi kashe mu raba su sun taimaka wajen sabon Allah. An ce wala ta'awalu alal ismi wal udwan. Kada su taimaka wajen zunubi da ketare iyaka. Suna iya amfani da wani tunda kuɗin hukuma ne. Sai su duba wani project na hukuma wani suka san kamar sun taimaki hukuma ne. Kamar magana bohol din. Ai taimakon hukuma ne. za su iya yin wannan bohor din domin al'umma su amfana insha Allah to wannan suka yi wannan ina ganin sun yi aikin alkhairi kuma sun kubuta daga zunubi insha Allah ta'ala Mala ya ce hadisin da ya ce mace za ta wa mata yan uwanta limanci ya inganta? Akwai hadisai da dama da suka nuna mace na iya yin limanci. Akwai hadisin Ummu Waraka, sannan akwai hadisin Aisha radiyallahu anha wannan kai tsaye ingantacce ne saboda haka kuma ga manganun malamai irin su imamu shafi? yana da fahimtar cewa mace na iya limanci ga mata ƴan uwanta sannan akwai asarai da dama da suka nuna cewa mata suna sun za su yi sallah limamiya za su tsaya a tsakiya ne saboda haka sun inganta ya halatta mata su yi limanci ga mata ƴan uwansu eh. na ƙarshe shi ne wanda ya ce suna soyayya da wata yarinya su shaɗe haka har ya fara tsanin iyaye za su je a yi aure sai Allah ya mahaifiyarsa rasuwa kawai cikin ikon Allah kuma sai mahaifin shi sai kiwaya sai ya aure mahaifin yari za mu ba ta da sai zama yanzu wata da ya ta girbata wasu ma sai da aure daga baya. Kasancewa uba ya auri uwa to wannan baya hana kai kuma ka nemi ita diyar. An gane wannan wani zumunci da ya karu sha Allah. Sai ka ƙara dunkon zumunci da kana iya neman wannan diya kaga in ta shigo gidansa ita wannan da aka ma abola ce a wajen a wajen sa a wajen mahaifinka kana iya auren ta kai ba matsala bane insha Allah eh to insha Allah samu to um, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to kamar yadda mun dade mun dade kusan muna ta wannan karatu har kusa mun kaji da an samu matsaloli na ainihin hutun da aka samu dogon hutu wanda aka samu na ainihin coronavirus da abin da ya kama da wannan to Allah ta'ala kuma ya bamu iko muka dawo muka ci gaba da karatu kamar yadda aka saba to gashi nan yau ma karatu ya zo karshe saboda haka addu'an da zamu yi shine abinda muka karanta daidai Allah ta'ala ya bamu ladan sa inda muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana Allah ya sa wannan karatun gaba ɗaya mu da wanda ya karatun da wa'anda suka saurari karatun Allah ya sa wannan karatu ya zama to cikin mizanin kyawawan ayyukan ka baki daya to haka za mu yi hutu lokacin dawowar hutun insha Allah sai daga baya za ku ji yadda al'amarin dama wannan kamar al'adan wannan majalisi ne sai bayan sallah daga baya ne ake faɗin lokacin da za a dawo to insha Allah za a sanar da ku lokacin da za a dawo a in Allah ya yarda to sai dai kamar yadda muka saba tunatarwa cewa a cikin Ramadan ana gabatar da ainihin karance-karance wato na tafsiri a wurare daban-daban to kowane mutum zai duba a cikin tafsirin nan wani tafsiri ne ya dace da aqidan shi ya dace da manhajin shi sufaye sun san inda suke zuwa yan shi'a sun san inda suke zuwa tafsiri wani ɗan shi'a daga nan yana tashi har yaje Zariya. ya je wajen malamin sa dan sauraron tafsiri kaga ba komai kawo nan ba kishi ne yasa a in ya gada ma zai iya sauraro a rediyo zai iya sauraro a talabishin amma saboda ba da goyon baya ga karatun malamin shi ganin cewa yana so a ce da'awa ta ta haɓaka sai ya tashi daga nan ya sai zariya wani zai taso daga unguwa mai nisa ya tafi nan tudun wada wajen tafsirin sufayi wani kuma zai tafi ainihin can wajen kasuwan bacci ya je wajen yan qur'aniyun ya je saurari tafsirin su wani kuma zai zo ya saurari tafsirin yan mazhaba yan takalidi wani zai je ya saurari ga nan dai kowa dai da inda yake zuwa to kai kuma ɗalibi na salafiya ina za ka je shi da kai ma ya kamata ka je ka ba da gudunmawa ga ainihin duk inda ake fasara na ake tafsiri na salafiya an gano wannan ko duk inda ake fasara ake fasara alkur'ani kan mahanga na magabata to ana gayyatan ka ka je wannan waje kuma ka bada haɗin kai ga wa'annan karance-karancen da ake yi a duk inda suke misali na san gane kamar yadda wayancan yan biriya suke bada karfi akan biriyansu kai ka bada karfi akan naka a takaice dai muna gayyatan ku zuwa ga tafsiri kamar yadda aka saba duk shekara ko muna fata yan uwa a bada gudunmawa akan ainihin tafsirar da za a yi kamar yadda sauran masu ke bada ainihin gudunmawa Allah ta'ala shi taimake mu yadda ainihin su suke yi dan da awar ta ci gaba mu ma muna so a ce mu ma da ta ci gaba fiye da nasu saboda haka ya kamata mu ringa kishin ainihin da awar mu duk inda muke Allah ta'ala shi taimake mu to insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk